Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai, Sara da Sassaƙa kashi na ashirin. Tsayawa Kabiru yana ganin yadda Momi Sara ta ci uwar wahala. Wajen cire bullet ɗin da yake ƙafarta, har ga Allah Momi Sara ta ba shi tausayi, ba sosai domin kuwa ta yi muguwar wahala. Tun tana kuka har kukan ya ya gagare ta. Kiran sunan kamala ya tare da bashi umarnin cewa A yi wa Mami Sara allurar bacci ta awa ashirin da hudu, ta samu hutu sosai tare da ce masa ya shirya jami'ai suna da fita a karfe shida da rabi. Ofis ɗinsa ya shige domin gabatar da aikace-aikacensa. A gurguje, a gurguje. Alhamdulillah cikin sa'a suka biyar suka kama ajiya Hindatu. Ba su wani sha bincike ba ajiya Hindatu. Domin kuwa ba ta wahalar da su ba wajen gaya musu gaskiya. A nan ne Kabir ya gane waɗannan alfabet ɗin da ya kasa gane nambar waye, ashe nambar ogan su momi Sara ne wato John. Yanzu binciken Kabir ya koma kan John, yana iya bakin ƙoƙarinsa ganin ya gane inda John yake zaune. Kasancewar momi Sara ce kawai ta san inda yake, ita kuma taurin kai ya hana ta magana. Har yau manyan Kabir ba su san yana gudanar da wannan binciken ba. domin kuwa ya san muddin suka sani idan ƙungiyar tana da ƙarfi za a dakatar da shi kasancewar lalacewar ƙasarmu. Sifi ne kawai ya sani ya kuma goya wa Kabir baya tare da masa fatan alkhairi. Mama alhamdulillah jiki ya yi sauƙi sosai domin kuwa babu inda ba ta takawa suna zaune lafiya da mami. Dan sanda mama da dadi suka ji mami tana magana sun yi farin ciki sosai amma har yanzu babu wanda ya tambaye ta. Abin da ya fito da ita daga garinsu duk da dai shi dadi yana da niyyar hakan a ransa amma ya fi so sai hankali ya kwanta an gama kes ɗin momi sara tukunna. Zora kamar rashin hankali sai ma abin da ya ƙaru domin tsiya iri-iri take nuna kabir duk da dai shi baya biye mata a cewarsa tana cin darajar mahaifinsa Gudu take sosai cikin wani bakin jeji bayan ta bayan ta kuma damusa ke binta. Gudu take sosai tana kiran sunan Ubangiji. Ta yi nisa cikin jejin ne kawai sai ta ga zaki tsaye gabanta, ihu ta sa da ƙarfi tana kiran sunan Kabir. A matukar razani Kabir ya tashi daga baccin shi ma da ƙarfi ya kira sunanta. sai kuma ya fara kiran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sharci gumin da ya tsatsafo masa ya tare da jingina kan sa jikin bango zorra da ke gefensa ne ta tashi ta ma razana sakamakon jin karar kabir lafiya banci ne ka tashi a razana da ihu kai da kake tashi cikin nutsuwa tare da ambaton ubangiji yau kuma ka tashi a razane wai ma tukunna Wace wannan Nasirin ɗin da kake kiran sunanta a razani? Shi dai Kabiru bai ce wa komai ba sai ma ɗaura kansa da ya yi a kafaɗarta ya shiru sai kuma ya tafi maganar zuciya. An yau kuwa Nasirin tana cikin halin lafiya? Ban taɓa mafarki mummuna irin wannan ba, A kan wani ɗan adam sai ita duk yadda aka yi yarinyar nan tana cikin matsala dole gobe na je garinsu A cikin zuciya ya sauke tare da ɗaukar wayarsa ya danna wa Sadiq kira. Sadiq da ke zaune yana na nafilar daren ya ji karar wayarsa. Hannun Hannunsa ya mika ya ɗauko wayan. Kabir ya gani a rubuce a sikirin ɗin wayar. Kabir cikin wannan daren ya furta to fa lafiya kuwa ɗagawa ya yi ko sallama bai yi wa Kabir ba ya ce lafiya kuwa Kabir kake kira da tsohon dare ya ka? Ƙarfe uku yanzu fa Daga can Kabir ya ce to lafiya ba lafiya ba labari ne mai tsawo Sadiq zai fi kyau sai mun haɗu mu tattauna yanzu dai na kira ka ne na ji ka da gari ne ya ce a abin da ba plus Kabir ka faɗa min me ke faruwa kar ka bar ni cikin damuwa da Allah ka gaya min ba fa wani abu ne na tashin hankali Sadiq so nake gobe misalin karfe sha biyu za ka min rakiya zuwa duku kuma ka ce ka da ba. Ajiyar zuciya Sadiq ya sauke ya ce sai yanzu hankali na ya kwanta. Ya ci gaba da cewa, amma dai Kabir kai ba ƙaramin ɗan iska ba ne. Ranar da zan bar cikin Gombe ka san na yi kiran wayarka baka ɗaga ba kuma baka neme ni neme ni ba kuma na san ka ga kiran. Sai yanzu da ke damuwar ka ce ka neme ni ai. Ko da yake daman ai na san na fi damuwa da kai fiye da yadda ka damu da ni. Dariya Kabir ya ce, kai Sadiq ka cika ƙorafi. Kamata ya yi ka tambaye ni menene yake faruwa ba wai kawo ba. To na ji lauya uban 'yan kare kai yanzu na tambayi dalili sai a gaya min. Dariya Kabiru ya ce labari mai tsawo fa Sadiq ba zai yi mi shi a waya ba dole sai mun haɗu. Ya ce oke gobe zan biyo jirgin karfe tara in sha Allah zuwa goma na iso Gombe. Idan ka shirya ka biyo gidanmu kawai sai mu wuce. Dariya Kabiru ya sosai kane ya ce shi yake uban yan san jin gulma. Daga cin akwai zance shi ne yar za ka yi sammakon dawowa gida. To Allah ya dawo da kai lafiya. Dariya shi ma Sadiq ya yi kane ya ce, E na yadda a je a hakan, gulma ne da ya sai na ji. Wabcewa ya zo ga ta yi cikin kula ta ce, Ya haka ne kan malam, ya ni ina maka magana ka ki sauraro na sannan kuma ka kira Sadiq kana za ku je da ku? bayan yanzu ka gama kwala wata gardiyar mace kira ka ga malam ka fada min wace ce Nasrin Tsaki Kabir ya ja cikin jin haushin zoro ya ce duk yadda aka yi da jaki sai ya ci kara wallahi kuma duk ran da aka ce baka yi dace da mace ta gari ba wallahi baka ji daɗin aure ba ke dai zuwar ar abada ba za ki taɓa hankali ba ina ruwanki da komawa ce Nasrin me yake ɗinki Wala abban jiniyo idan kana son idan kana so ma ka kira ni da abin da ya fi jaka amma sai ka faɗa min wace na sirin. Dariya Kabir ya cikin zuciyarsa ya ce bari na yi maganin ki yau ke ma sai kin kwana cikin bakin ciki tunda ke ma hukaciya ce. Kalanta ya ce oke so ke ki san wace na sirin ko ita ɗin zuciyata ce ita ce farin ciki na a gunta yake. A ta farin ciki na yake tunanin samun kwanciyar hankali, aure wadda na rasa daga gare ki, ita ce matar da zan aura. Zaro ido waje Zuhura ta yi cikin ɗaga murya sama ta ce, Ka san me kake kira kuwa? Kabiru wata jaka shekiya tsinanniya kake kira fa a matsayin matar da za ka aura. Wallahi ƙarya kake ka. Ba ta ƙarasa ba Kabiru ya ɗauke ta da tagwayen maruka har guda uku masu lafiya ya ce, Ki har akwai wata jaka akwai wata jaka wacce ta wuce ki ko ko uwa ta cike idan na yi niyya aure za ki hana ni ballaga za cikon lissafi ma irin ki wacce san ba ki da ba kwaliti na mata me ake da macen da bata iya girki ba bata san mutuncin miji ba bare ta san na iyayen shi macen da bata iya ɗaukar bukatar miji idan ana kiran sunan matan da suka isa ki cika kanki a ciki domin ko lusarar mace ce ki Ina zaune da ke ne albarkacin mahaifinki da kuma ɗanki, idan ba haka ba da tuni na daɗe da shafe ki a tarihin rayuwata. Takaici bakin ciki ya haushi ga kuma bakin cikin marukan da ya mata da kuma bakar maganar da ya gaya mata, duka suka tarawa zuwa a kirjinta, kasa tanka kabir tai. sai ma ficewa daga ɗakin da ta yi da gudu tana kuka. Saki Kabir ya ja sannan ya shige toilet ya ɗauro a wulacin lafiyarsa ya zira a jikinsa sannan ya tada sallah. Kabir shi ne bai mai da bacci ba har sai da ya sallar asuba sannan ya dawo ya bi lafiyar gado. Misalin karfe goma da rabi, Sadiq ya shigo gidan nasu. Da Jiniyo ya fara cin karwa tsakar gidan yana buga bol. Sakin ballon Jiniyo ya ruga da gudu wajen Sadiq yana oyoyo ankul. Dariya Sadiq ya yi daga Jiniyo sama ya ce oyoyo mai son yaushe ka zo gidan ba da labari. Ya tsinsa biyar Jiniyo ya ɗaga wa Sadik ya ce, Yau kwana na haka. Ya ce, Eh mai son ka ce ka daɗe ban da labari. Ƙarasawa suka yi cikin gidan. Jiniyo yana yi wa Sadiq kwarancinsa. Da biya suka fara cin karo tana guga a falon wani irin sanyi Sadik ya ji a cikin zuciyarsa. Sakamakon ganin fuskar masoyiyar tasa, wacce ya kasa furta mata kalmar ina son ki. Murza idan ta Nabiya ta ta cewa nake gani kamar ya Sadiq ko da idanuna ne suke min gizo. Dariya Sadiq ya ce da ke idanun naki na ƙauye ne ba dole a yi su yi miki kwakwanto ko ni ɗin ne ‘yar ƙauye. Dariya ya ta yi ta ce ‘yan ƙauye dai ba ‘yar ƙauye ba ko kowaye ma asalinsa ƙauye ne tana tura baki. Dariya sosai Sadiq ya kane ya ce na ji Allah ya wuce zuciyarki. Amin kam yi Sadiq. To tun da ka bani haƙuri bari ni ma na maka. Na maka ya hanya. Sani da dawowa ya hanya duk da dai ba a ce mana ana hanya ba. Ke dai bari kawai sweet sister wani uzuri ne ya da ni. Yanzu ma haka wanka zan shiga na zo na bici. Sauke jiniyo yayi yana cewa ina sauran mutanen gidan suke ne na ganki ke ɗaya. Sun fita ita dariya sun je unguwa. Unguwa uku. barka suka je wai Hajara 'yar gidan anti Salma ce ta haihu. Ayya Hajara ta haihu kenan don Allah ya raya. Kin ga sweet sister don Allah yi wa jini wanka za mu fita da shi ne yanzu. Oke babu damuwa tashi ta yi tare da kashe dutsen gogar ta kama nin jini suka wuce bedroom ɗinsu. Shi ma Sadiq nashi bedroom ɗin ya shige. Sha biyu daidai Kabiru ya shigo gidansu Sadiq kansa tsaye kasancewar shi ba bako ba ne cikin gidan. Shiru ya ji falon babu kowa. Zama ya ɗaya da ke cikin kujerun falon tare da ciro wayarsa yana dannawa. Dadi kira. Bayan dadi ya ɗaga ne suka gaisa sannan ne Kabir yake sanar da dadi cewa yau ba zai samu shigowa gida ba zai yi tafiya shi da Sadiq. Yanzu haka yana gidan Sadiq sai zuwa yamma idan ya dawo zai shigo. A dawo lafiya dadi ya masa tare da fatan Allah ya tsare hanya. Sadiq da Nabiya kusan tare suka fito da Sadiq kallon mamaki Kabir ya bi su da shi yana tunanin wannan kuma kuma wace. Sam Kabir bai gane Nabiya ba kasancewar wayewa da kuma hutun da jikinta ya samu. Gashi kuma ta sha makeup ta yi mugun bambanci da Nabiya da ya sani a wutan da mami ta bashi. Jiniyo ne ya dawo da shi daga duniyar tunanin da ya lola ta hanyar fada jikinsa yana oyoyo abba. Dagosa Kabir ya ce my lovely son Shi ne ko ka nema abba ko ka sama hajiya ka manta da mu. A'a abba Sara ci muguwa ba na son na koma ta ƙara ta ƙara ɗauke ni. Dariya Kabir ya ce bakinka ne ai ɗaukewar. har yanzu harshen ka bai gama zama ba domin ba daidai ya faɗa ba. Nabiya ce ta katse su ta hanyar cewa ina wuni Kabir bai kalle ta ba ya amsa lafiya. Jiniyo ne ya ce abba anti Nabiya tana da kirki ita ce take mun komai a cikin gidan nan ta rama muke kwana da ita. Abba murmushi Kabir ya ce ka ce ka samu sabuwar anti ban sani ba. Sadiq ne ya duba agogo nan ya ce sha ɗaya. kaga ofisa ta shi sha ɗaya na rana ta fara tashi ya yi tare da kama injiniyo suka fice a hanyar su ta tafiya ne sadiq ya tambayar kabir me zai je yi dukku numfashi kabir ya ja ya ce abokina abubuwa ne suka cabe a kaina ka san mami wacce dadi ya tsinto a hanyarsa ta dawowa daga kano to allah ya sa na gane su sakamakon kiwon shanun da mama take ashe mijinta ne wanda aka bawa kiwon shanun mama Sanda na je garin ne na fahimci haka sakamakon hoton da na samu a hannun mami na 'ya'yanta da 'yarta ta na gane sai dai abin tausayin yarinyar tana cikin wahala rayuwar gaskiya rayuwar nan tana bata wahala labarin abubuwan da suka faru kabir ya ba sadiq numfashi sadiq ya ja ya ce tabbas tana cikin kuncin rayuwa amma gaskiya kabir baka tunanin ka karya ka karya mata alkawarin da ka ɗauka mata na cewa za ka kawo mata mahaifiyarta Babu maganar karya alkawari a nan sade ka san wannan zuwan da zan yi ba wai na shirya masa ba ne kawai kamawa ce, kuma gaskiya ba na son mami ta darigar nan har sai na ji labarin labarinta na san abin da ya fitar da ita da garinsu ka san ba na cikin kwanciyar hankali akan kes ɗin mami sara kes ɗin mami sara kuma sadiq ya tambaya cikin mamaki Murmushi Kabir ya ce abin da ya ni neman ka kenan kwana biyu mu misala dai ‘yar ta'adda ce cikakkiya har jiniyo ta sa aka sace. Zaro ido Sadiq ya ce Kabir ka san me kake faɗi kuwa? Dariya Kabir ya ce kowa ke yake mamaki idan fa ya ji zancen nan. A can kuwa rigar Ardaboyi yau Juma'a ake rububin ɗaurin auren Nasirin da Jingudu. Mama da Goggo har sun sa an ɗebe kayan ɗakin amma an kai gidan mai gari inda za a yi wa Nasirin jere a ɗakinta. Gayya sosai mama ta yar da gogaggun ƙawayenta, Nasirin kuwa tana shan bakar magana da zagi wajensu. Matar ɗan giya kuma an haka ake kiranta da shi. an kira ta da sunan ya fi sau dubu. Dangin mahaifiyar Nasin kuwa sun zo su ma a wulakance mamu ta karɓe su sun ji takaicin yadda kasa yi wa Nasirin kayan ɗaki sai da na mahaifiyarta za a kai ta ɗakin miji. Nasirin kuwa tana can a ɗakin aminta tana riskar kuka ko a mafarki ba ta taɓa tsammanin cewa da gaske za ta auri jinguda ba sai gashi yanzu ta tabbatar da hakan. tunda saura awa uku a ɗaura mata aure da shi. Kuka take sosai tamkar ranta zai fita daga jikinta a yanzu ta ji take ji kamar mutuwarta ta fi mata rayuwarta, ta tsani rayuwarta, ta kuma tsani mahaifinta da gwaggwa tare da kuma mama. A cewarta su ne sanadin wannan aure da za ta yi na rashin gata. ta shi Wannan shi ake kira tashin hankali wanda ba a sa mai rana. Koya za ta kasance ga daina sirin ana shirin ɗaurin aurenta da jingudu ga kuma Kabir da Sadiq suna nufo wannan ƙauyen. Ko dai ku ci gaba da biyo mu domin jin yadda za ta kaya. Bisalamu kwana lafiya.